Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Halima Jumrau ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Maganar neman a ayyana 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda na ci gaba da shan muhawara a Najeriya. Shin ayyana su a matsayin 'yan ta'adda zai taimaki jami'an tsaron Najeriya ne ko kuma ƙara ta'azzara ayyukan ɓata garin zai yi? To me yasa wasu ke ganin ya kamata a ayyana su a matsayin 'yan ta'addan? Gwamnatin jihar Kaduna na daga cikin masu son a ayyana 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda. Jamilu Adam ya fassara mana kalaman gwamnan jihar Kaduna, Malam Nasiru ‘yan Rufa'i, inda yake bayyana goyon bayan gwamnatinsa a kan ayyana 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda. We in the Kaduna State Government have always uh, urged for the declaration of bandits as insurgents and terrorists. Mu a gwamnatin jihar Kaduna akwai yaushe mun buƙaci ayyana 'yan biniga masu aikata hare-hare a matsayin 'yan ta'adda. Mun rubuta wannan wasiƙa ga gwamnatin tarayya tun a shekarar 2017. don buƙatar ta ayyana maharan a matsayin 'yan ta'adda saboda wannan buƙatar ce za ta bai wa sojojin najeriya dama kai masu farmaki da kashe waɗannan 'yan bindiga ba tare da sun fuskanci wani ƙalubale daga cikin ƙasar ko ƙasashen duniya ba don haka mun goyi bayan majalisar dokokin tarayya kan wannan saboda wannan bukata ce za ta baiwa sojojin najeriya dama kai musu farmaki da kashe waɗannan 'yan bindiga ba tare da sun fuskanci wani ƙalubale daga cikin ƙasar ko ƙasashen duniya ba don haka mun goyi bayan majalisar dokokin tarayya kan wannan za mu sake rubuta wasiƙar goyon bayanmu ga gwamnatin tarayya da ta ayyana 'yan bindiga bindigan mahara a matsayin 'yan ta'adda saboda sojojinmu su samu damar tunkararsu, kar a bar su a raye ya kamata duk a kashe su wannan shine ra'ayin gwamnatin jihar kaduna jamil adamu kenan da fassarar kalaman gwamnan jihar kaduna malam nasiru yan rufa'i a ɗaya ɓangaren kuma sheikh ahmad abubakar gumi na ganin bai kamata a ayyana su a matsayin 'yan ta'adda ba ko menene dalili malam To ai wanda ya ce a ayyana su yana duba wasu abubuwa ne na siyasa ko an yi ma yan IPOB ko an yi ma yan can zai ce kuma arewa a yi musu ba wai don ya kamata a yi ba ne. Domin yin haka ai zai tattaru da shi abubuwa da yake mu kanmu ba za mu ji shi ba. Domin a duniya yanzu ka ce yaƙi da ta'addanci wato yaƙi ne da tsaggerun musulmai yara wanda suka fito suna yaƙin daular da suka samu. to ka in ka ce wayannan eh, makiyaya da suke wannan tarzoma da taratsi da abubuwan in ka ce su ma haka ne ka haɗa wancan da wannan to ba zai ma ƙasar nan kyau ba ban kudirin rubutu ba sai da na ga wai yan majalisu guda ashirin da shida sun hmm. fito suna son matsa ma gwamnati cewa lalle wayannan mayakan da ke cikin daji sai an mai da su terrorist. Dai duka sharuɗan ya zama terrorist babu shi. Na daga cikin eh. sharuɗan waɗanne eh. sharuɗai ne suke samuwa kafin a ce ai wane ya zama ɗan ta'adda cikakke? To, aslan wato abu ne mai tsawo sosai. Ta'addanci shi ne ka shiga wuri ka kashe ka mutane ba su je ba su gani ba shi ne ta'addanci. Ka shiga mutum bai ji bai gani ba ka shiga kasuwa ka sa bom ka shiga jirgin sama ka shiga wayana duk ka saka bom don kawai ka kashe mutane bayan yawancin sai ka ɗauki mutanen na kafura in kai musulmi ne in kuma danci ne wanda na wani kabila ko ko na wani mutane wanda yake ba sa bin tafarkin ka To su nan na makiyaya mun sha faɗa abu ne ya faro a hankali a hankali tun daga satan shanu har sai zama ya kai ga ana satan mutane. Muna cewa a bi su a hankali fa mutane ne ya jahilai ba su da ilimi. Ba ma haka ba mu ni da kama mun shiga mun gani eh mun kira su sun zo da mutanen da zaka tattaro su ka kira su su zo shine zaka ci dan ta'adda zaka hada hmm. shi da yan ipop da why zai kira yan ipop shine zaka hada su da iboho na wancan why zai kira shi wannan mun shiga mun kira su sun zo kuma suna son zaman to ina ta'addanci a cikin wannan al'amarin kuma duk wanda ka matsa ma da da duka to hmm. wallahi wani lokaci ba zai sai rama Dr. Ahmad Abubakar Gumi kenan malamin addinin musulunci a Najeriya albishirinku gafa dama ta samu sashin yada labarai ta intanet na Daily Trust ya kirkiro muku da shirin daga Laraba domin sanar da ku al'amuran da suka shafi rayuwarku da ta 'ya'yanku baki daya. Ku kasance da shirin daga Laraba wanda zai rika zakulo muku waɗannan al'amuran da suka shafi rayuwarku kai tsaye domin tattauna su da masana da masu sharhi da kuma masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban na rayuwa. Za ku rika sauraron wannan shirin ne a kowace laraba ta intanet a shafinmu na aminiya da dailytrust.com da kuma kafofinmu na sada zumunta na muhawara a facebook.com slash aminiyatrust da twitter.com slash aminiyatrust da mata hanyoyin zamani na yada shirye-shiryen podcast irin su Spotify da Google podcast da Apple podcast da kuma tune in Radio. Shirin daga laraba madubin al'umma. Kuna tare ne da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuma Shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shafin Aminiya da dailytrust.com da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Google Podcast sai kuma ta Freedom Radio a Kano da Nas FM a Yola a jihar Adamawa. Kuna kuma iya samun shirin a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiya da twittercom aminiatrust trust. sata ya zana lalata ta yanke da nafin bauta mana ko kuke samu Idan ba a manta ba, Shirin Najeriya a yau ya mayar da hankali ne a kan yadda 'yan bindiga masu garkuwa da mutane don karɓan kuɗin fansa wani lokaci kuma har da kashe waɗanda suka sace. Shin mai ayyana 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda ke nufi? Tambayar kenan da Bilkisu Ahmed ta yi wa wani masani kuma mai sharhi a kan harkokin tsaro a Najeriya. Eh, sunana mu'amala da bincike da tattara bayanan sirri da kuma sanin masani kwararre akan yadda ɗabi'un masu aikata laifuka yake a cikin dazukan yammacin afirka mai shirya kan al'amuran siyasar duniya tsaro da zaman lafiya da kuma harkar gudanar da gwamnati a matsayinka na masanin harkokin tsaro kana ganin hakan me yake nufi idan an ce an ayyana 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda wato bandit me hakan yake nufi? Wato abin da ya kama nake son a sani a nan shine wato ana ce akwai lumbu-lumbu ta kaikai in ka hango ta kaikai sai ka ruga ka ce za ka auka. Hmm. Waɗannan abin da ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi bata mai da hankali ta yi shi ba. Da ta ayyana 'yan Boko Haram a matsayin 'yan ta'adda an samu nasara ko da ta ayyana 'yan ƙungiyar IPOB wato eh, eh, masu rajin kare hakkin neman kasar biyafara. Mm. an samu nasara ko ko sun dakata sun ci gaba da kunyata Najeriya. Saboda haka watakila ina da hasashen cewar irin waɗannan abubuwan da suke faruwa su da Amur Gumi ya kalla kuma ya ke kokarin eh, fito da hujja akan cewar hakan yana iya faruwa. Domin cewar daga wannan lokaci ne yan aiko suka ci gaba da kunyata Najeriya da shugabancin Malam Muhammadu Buhari kamar da su ma yan Boko Haram hakan. Sannan kuma wato shawarwari da ake ta bayarwa wannan ba ita ce dabara ba. Su majalisar tarayya da 'yan majalisar dattawa da suke wannan maganar watakila rashin fahimta da kasa gane hakikanin ne ake ne yake faruwa a arewa maso yamma musamman dangane da su masu fashin daji da kuma kai wato har-hare a kauyuka da sauran garuruwa. Mm. Shi Dr. Ahmad Gumishi yana ganin cewa idan aka ce su ma za a ayyana su a matsayin 'yan ta'adda zai wato zai kara musu karfin gwiwan haduwa da sauran 'yan kungiyoyin su haɗu su yi karfi kana ganin hakan zai yiwu? zai iya faruwa sosai duba da irin ɗabi'un da suka fara bayyana na yanayi da yanayin makaman da suke hannunsu da kuma karuwar makaman ba dare ba rana da kuma gazawar gwamnati na ta samar da wata dabara wata za ta amfani da ita ta hanyar yin amfani da dabaran naushi da nasiha wanda ita ce mafi sauki wajen samun galaba da mm. cin nasara akan abin da aka sa gaba. Na'am. To shin ayyana su a matsayin 'yan ta'adda zai ƙara baiwa sojojin Najeriya karfin gwiwa da kuma ƙarfin zagargaza su ganin cewa ba ƙungiya ba ce suna rarraba ne kuma idan yanzu sun ce za a mai da su su zama 'yan ta'adda za su zama kamar ƙungiya ɗaya kana ganin sojoji za su samu damar iya ragargaza su? abin tambaya nan shine ina sojojin suke babu jami'an tsaro wadatattu wanda za su iya tunkara matsalar tsaro da take fuskantar Najeriya ta jiha guda ɗaya da cikin jihohi talatin da shida da ake da shi. Magana ta gaskiya shine idan gwamnatin Najeriya tana son ta tunkari wannan matsalar yadda ya kamata to dole ne a koma a canza salo a nemo jami'an tsaro sannan kuma har ila yau jami'an tsaron da ake da su yanzu idan mun dubi dukkanin ofisoshinsu da guraren da suke aiki kokarin suke yi kansu su tsara kansu ba kokarin tsara al'umma suke yi ba sannan da yawan su ba su da kishin kasa da kaunar kasar duba da irin abubuwan abubuwan da suka daɗe suna faruwa da kuma gazawar gwamnatin da ta fito a fili ta bayyana na kasa ɗaukar matakin ba sani ba sabo akan waɗanda aka samu da laifuka a cikin hukumomin tsaro da su kansu sojojin. Mm. Don haka ba na tsammanin cewar ayyana su a matsayin 'yan ta'adda shi ne zai zama hanya mafita ta kawo maslaha kamar yadda na kalubalanci rufe layukan waya da aka yi a kwanakin baya da sauransu matakai da gwamnatocin jihohin da abin ya shafa suka ɗauka wanda na kalli wannan a matsayin rara gefe mm. da kuma wato a barin jaki a kuma ana dukan bugun tanki. sai gumi ne kawai da gunzugulu da annamimanci domin su 'yan majalisar da taron da 'yan majalisar tarayyar ai sun san me ya kamata a yi kuma kowa a kasar wanda yake da iko ci masu da madafin iko daga sun hukumomin tsaro da su zababbu dangararru ai kowa ya san me ya kamata a yi aka ki aka bar zaki ana bugun ta idan wato ni a matsayina na mutumin kakara akwai abin da muke cewa lumbu-lumbu ta kaikai idan aka tara ragowar kaikai wanda aka cire jero ko dauro a ciki mm. in aka kusurna mai wuta sai mutum ya hango daga nesa ya ce hayaki ne sai ya tuwo a guje sai ya shiga sai ya ga ai ba zai iya fitowa ba. Mm. To wannan ita ce hanyar da ake nema a tafi. To masu sauraro da wannan bayanin na Dr. Getso Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Jamilu Adamu da Bilkisu Ahmad, sai editan shirin namu na yau Sigir Kano Sali. da kuma Halima Jumrau. Ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.